Malamai da sauran masu ruwa da tsaki na addinin Islama sun dage suna ta yawo inda alhazai suke domin faɗa musu dokoki da kuma ƙa'idojin aikin hajji domin tabbatar da cewa sun yi aikin kamar yadda shari'a ta tanadar. Wakilin malaman Bauchi Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri ya yi bayani kan tsayuwar Arfa inda ya ce babban kuskure ne alhazai su riƙa yawo a wannan rana ya kuma ja hankalin maniyyata da su yawaita addu'o'i da neman gafara da roƙon Allah subhanahu ta'ala. Alhazai za su ainihin ainihin miƙe tsaye ko kuma a zaune ko ma a kwance suna ta addu'o'i na farko suna yawaita salati ga annabi sallallahu suna yin istighfari suna neman alkhairin duniya da lahira Allah ya tabbatar musu da dukkan bukatunsu da na 'yan uwa musamman waɗanda suka yi musu wasiya cewa su sanya su cikin addu'a in suka zo aikin hajji ya zamana duk addu'o'in da za su yi kada su mance su hada da lahira kuma ba a son alhazai su yawaita yawo a filin arfa har rana ta faɗi mutum bai kasance yana cikin da'irar filin arfa ba wannan kuskure ne duk wanda rana ta faɗi masa yana cikin filin arfa ba to bai samu aikin hajji ba hajji gaba ɗayan ta arfa ce ɗaya daga cikin kwamitin malamai mata kuma shugabar kungiyar mata masu da'awa ta najeriya hajiya Rahma musa sani ta ja hankalin mata maniyata kan tsarkake niyya neman ilimi da kuma bin doka da ka'idojin aikin kowa ta tsarkake niyyanta wajen yin wannan aiki duk mace za ta yi hajji ta tabbata ta ci saboda allah ko da ma ki wani hajji da baki sani ba kila wannan hajji ne kawai Allah zai karba in kuma ma na farkon ki kenan ki tabbata kin shi kamar ba za ki kai gobe ba kuma dole su nemi ilimin aikin hajji a nasu bangaren maniyatan sun bayyana halin da suke ciki da kuma irin shirin da suka yi na ibada a ranar ta arfa inda wasu suka bayyana cewa za su yi addu'o'i ga iyalansu da ma kasar su Najeriya. na Yusuf Sumaila Jega. Muna nan muna ta shirye-shirye zuwa arfa da yake malaman mu dai sun gaya mana duk abin da ya kamata mu yi. Wuri ne wanda yake yana matukar muhimmanci. Alhaji bai kamata shi wasa da shi ba. kai ko wanda ba alhaji ba wanda a gida yadda malamai suke gaya mana ba lokaci na wanda ya kamata mu yi wasa da shi ba mutum shi tsaya ya roki Allah rahama da harkoki na duniya duk abin da yake nema wuri na wanda yake ba a wasa da shi ba mu da muke nan ƙasa Saudiya ba har waɗanda suke gida muna ba su shawara su dage a roƙan mu ƙasashen mu zaman lahiya da kwanciyar hankali shugaban da muka eh, zaba ubangiji Allah ba su iko su mana adalci mu kuma Allah ba mu iko mu musu biyayya Hadiza Ibrahim daga jihar Kano ba irin addu'an da ba za mu yi ba mu ma musulmin Allah mu ma kasan mu ko kuwa mu ma shugabobin mu duka mu ma kanmu mu ma ƴaƴa da jikoki da jama'an annabi sunana Ajabinta Allah ubangiji ya taimake mu kuma ya kiyaye rufa asiri kuma muna addu'a da Langeria da yaya mu da kowa da kowa wanda muka sani wanda ba mu sani ba Allah ubangiji ya taimake mu ya rufa mana asiri duniya da lahira kuma ya ba mu sa aikin hajji da ke cikin rukunan musulunci guda biyar kan zama wajibi ne kan wanda yake da hali da lafiyar gabatar da shi akalla sau ɗaya a rayuwa. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Makka.